yanzu haka dai masana tattalin arziki a tarayyar najeriya sun bi sahun hukumar ba da lamani ta duniya a mebel wajen yin kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da ta karya darajar kudin naira a kan kudin dalar amurka ko a wannan mako ma dai sai da tsohon gwamnan babban bankin tarayyar najeriya mr joseph sunusi da kuma wani masanin tattalin arziki professor patrick otomi suka yi kira ga gwamnatin najeriya da ta karya darajar kudin naira sai dai kuma a bangaren sa mataimakin shugaban najeriya Farfesa Yemi Osibanjo a kasidar da ya gabatar a wajen wani taro da aka gudanar a nan Lega a ƙarshen mako ya ce har yanzu gwamnati na nan akan bakanta na cewa ba za ta karya darajar kuɗin naira ba. To ko me ke haifar da karyewar darajar kuɗin naira? Tambayar kenan da naiwa Alhaji Kasimu Garba Kurfi wani masanin tattalin arziki da ke nan Lagos. Abin da ke eh, sa naira tana faɗuwa abubuwa biyu ne. na farko mun zama na babu abin da muke yi da kan komi shigo da shi ake baka da dalilin za a ce za a shigo ma da tumatir eh, kifi eh, sukari madara duk waɗannan abubuwa ne waɗanda muna da albarkatun ƙasa za mu yi su amma komi sai an shigo da shi kai abin da za ka wanke ka sai an shigo da shi to ƙasar da ta rayu a irin wannan dole su samu matsala sannan kuma ya zama inda muke samun kudaden kasa waje mu shine mai shi kuma farashin mai ya fadi to tunda hanyar da za a shigo babu shi to kaga kuma masu sayan hanyar yanzu suna abubuwan da muke saye na kasashen waje ne dole ne naira ta fadi sai lokacin da ya mana, ƙasar nan ta fara dagewa tana abubuwa da kanta kuma na biyu gwamnati dole ta daina tallafan naira domin duk lokacin da kake tallafa ma naira to kana taimakon mutane ne su ta cewa ba su sayan abu sai na kasa waje Don zai zo masu da ha amma idan ka daina tallafin naira ita za ta samu makanta matsayi kai kuma za ka lissafi ka gani shin ka sai dan Najeriya ko ka sai dan waje mutane da kansu za dawo suna sayan na gida kuma suna taimaka mutanen gida suna aiki ne su maimakon kullum in kana tallafin naira din sai mutane su ta sau na kasa waje domin zai zo masu da ha su gwamnati gaskiya ta daina to koya masana tattalin arziki ke ganin wannan musayar yawu da ake tsakanin masana tattalin arzikin da kuma gwamnatin najeriya dr muhammad dauda kwantagora masanin tattalin arziki ne a jami'ar bayero da ke kano kuma ya shaida min cewa karya darajar kudin naira akan takardar kudin dala amurka ba karamin illa ne zai haifar wa gwamnati ba da kuma 'yan kasa idan ka karya darajar kudin ka na farko talakawan kasanka farashin abubuwa za su hawa kai ba ka abin da kake fitowa Najeriya ba ta da wani abin da take fitowa kasan waje tana cewa ko ma'adinai ko wani wasu kayayyaki na sarrafa ko musamman za ga duk abubuwan da muke amfani da su cikin gida duk kuma wasu su fi daga waje. Kaga kowane lokaci muna cikin bukatar kudin kasashen waje. To idan kuma ka ce ka karya daraja ga sai kayan bukaci kuɗi masu yawa kana ka shigo da wannan kayi. Maganin wannan abu shi ne ƴan ƙasa kuma idan lokaci ya tafi kuma bai sa darajar naira ta karu ba to saboda haka yanzu ka sake karyawa sai ka tambaya da kashi nawa zaka ka sake don kuma ka karya yanzu kuma bayan shekara na ko bayan mutane nawa za a sake bukatar ci a karya to kaga bisa kan wannan dalili ya sa shugaban da kuma wasu masana tattalin arziki suke ganin bai kamata a karya darajar naira ba to sai dai a cewar malam sanusi hassan wani masanin tattalin arziki yana ganin tuni aka riga aka karya darajar ta naira idan aka yi la'akari da yadda ake musayar kuɗin naira da kuma kuɗin dalar amurka musamman ma dai a kasuwannin bayan fage an kare darajar naira ko ma gaskiyar magana kenan darajar naira a lokacin da kafin a fara zancen za a karya ko ba za a karya ba ana sai da dala a kan abin da bai naira ɗari ba yau dala ɗin ta kusa kira to me rage ake magana a kai kuma dama abin da ake magana da kare darajar kuɗin ƙasa kamar najeriya shine kuɗin ƙasar najeriya ba zai iya sayen kuɗi masu kauri ba akwai kwatanta darajar shi da kudaden kasashen waje za ka darajar ta kasa yanzu da darajar naira ta riga ta sai ka kwatanta da darajar naira ko pound sterling ko dutch mark ko ko ko ko ko ko euro ko me kake da kwatanta ne darajar naira ta kasa kuma wannan kudaden da kasashen da su ake amfani da su wajen so kayayyakin da ake shigowa da su kasar nan tunda kasan nan Najeriya ko kusan komai da ake so a kasan nan da muke amfani da shi nan da wuce ake so da shi ko da wannan kudin da kasashen da ake so a sakamakon darajar naira da ta kasa to ya sa ya ko da ake cewa za a ko mai yawan dangin naira mu a wurin mu talakawa ta kare kuma mu talakawa muke da kasa kuma mu ne darajar naira na daraja muke suna daraja mu kuma ba ta da shi muke muke shi a cikin ba ta da shi kuma a cikin muna cikin ba ta da shi. nan ba da daɗewa ba ne dai gwamnatin ta tarayyar najeriya ta ce za ta gudanar da wani taro na tattalin arzikin ƙasa abinda kuma zai shatawa ƙasar hanyar da za ta bi domin magance matsalar tattalin arzikin da ake fuskanta. Babin ya ci Amurka daga Lagos.